a ranar talatar wannan mako ne aka samu bullar wata cuta a ɗaya daga cikin makarantun nan sakandaren 'yan mata da ke sokoto wadda kuma ta kama ɗalibai da dama dr abdulrahman ahmad shine daraktan kula da lafiyar al'umma wanda kuma ƙarƙashin kulawarsa aka kai wa ɗaliban ɗauki. guda nawa ce da amai makarantar mata waɗanda duk muka samu an yi roshin some of them to asibitin daji kuma ran da aka kai su ran aka sallame su so bai dunga su je su haɗu da wasu kila suna da sauran ƙwayan cutan ba mu basu suka yi mimplin da sauran ɗalibai ba so cikin makarantar suna nan ana kula da su kuma yarinya ɗaya ta rasu so wanda Da tun kamin mu samu wannan rahoton ne so da tun da muka samu rahoto Uh, the situation is under control. Laluran mata ne kasan san ɗalibai kuma wata ba sun karatun take ba an kawo ta so za ka yi ta samun wasu suna zuwa ciki na na ciwo bai in mun aina auna za mu ga ba amai ba gudanawa kuma ba evidence na gane ciwon cikin da dudda da haka dai muna kula da duk da ta ta ce cikin ta yana ciwo duk kokarin da ne domin ganin ɗaliban ya ci tura domin hukumar makarantar ta hana shiga cikin makarantar sai dai wasu bayanai da na samu daga asibitin sun nuna cewa adadin ɗaliban da suka kamu da cutar ya kai kusan hamsin to wani hali ɗaliban suke ciki a halin yanzu dr kulu haruna abubakar ita ce kwamishinar kula da ilimin kimiyya da fasaha kere-kere wadda karkashin kulawarta ne wannan makarantar take allah ya san team of doctors da nurses da aka yi da suka yi teamin 24 hours suna aiki yanzu kusan most of the yaren ma suna responding positively an salame su sun koma hostel. Wasu bayanai da na samu daga asibitin sun tabbatar da cewa ba wannan makarantar ce kadai aka samu ɗalibai su kamo da cuta ba wadda ke kama da annoba. akan haka ne masu shirya akan lamuran yau da kullun irin farfesa bello dodon bada ke ganin cewa akwai buƙatar hukuma ta ƙara kulawa musamman yanzu da yake an rufe wasu makarantu saboda matsalar rashin tsaro aka haɗe ɗalibansu da makarantun da ke cikin gari dole a samu cinkoso. Dama wani lokaci ne muke cikin lokacin zafi ga kuma matsaloli irin na ciwon nan na corona sannan kuma ga fitinnu da ke samun makarantun ne waɗanda suke na kwana suna nesa daga birni wasu ana rufe su wasu kuma ana mai da su birni. Wata lokaci ne inda duk da al'amari ya taho dole mutane kuma su kuma su kirkiro yanda za su iya rayuwa a cikin irin wannan yanayi da ya taho domin ba daina karatu za a yi ba. amma dole hukuma ta zauna da mutane ta yi tunani yaya za a yi shi kasance an samu ba a samu cinkoso ba kuma ba a daina karatu ba. Yanzu gwamnati ta ce tana gudanar da bincike domin gano ko wace irin cuta ce da abin da ya haddasa kamuwa da ita domin kara ɗaukar matakai na gaba. Wannan dai ba shine karo na farko ba da ake samun annoba ta amai da gudawa har a samu hasarar rayuka abin da hukumomi ke kira ga jama'a da a kula da tsafta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.